Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan la'asariyar Lahadi biyar ga watan Nuwamban shekarar 2017 kan mitoci da suka hada da 16, 21, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niyya. Sai kuma alfa rediyo a birnin kuma sun Ghana yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci baba ya ko makeri ne tare da Ladan Ibrahim a yawa za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai. shugaban amurka donald trump ya shaidawa sojojin amurka da ke sansanin sojan sama da ke yakota na kasar japan cewa ba wani mai mulkin kama karya ko kuma ta gwamnati da za ta kawo amurka raini ta kyale ta kafar yada labarai na kasar saudi arabia ta ruwaito cewa sojojin kasar sun samu nasarar kakkaɓo wani makami mai linzami da aka harbo daga yemen kasar saudi arabia ta kame wasu 'yan gidan sarauta har su goma sha ɗaya ciki ko hadda wani sannan hamshakin mai kuɗi a cikinsu To ko ko gaba jin labaran za ku ji cewar kwalejin Excellence ta Kano ta shirya wani taron lacca na zabarar da jama'a wajen neman ilimi a kowane fannin rayuwar ɗan adam da kuma aiki da shi domin kare fitintunu tsakanin al'umma musamman tsakanin addinai ga abin da wasu shugaban addinan ke faɗi. Idan za a ga reverend a ga liman suna magana tare suna tafiya tare suna hulɗa tare to duk wani mai wuka zai mai da ita amma idan ba a ganin mutane to wannan zai sa kowa ya ga Muna kuma ɗauke da fasarar rahoton wakili murya Amurka a Geneva a kan aikin ba da maganin rigakafi da WHO ta fara a huska na biyu ga ƙananan yara 'yan gudun hijirar Rohingya da ke zaune a Bangladesh. Haka zalika akwai rahoto kuma daga ƙasar Zimbabwe inda aka kama wata 'yar asalin Amurka bisa laifin cin mutunci da rashin da'a ga shugaban ƙasar Robert Mugabe. bayan haka mamadu Lalo zai shigo muku da shirinsa na duniyar Amurka sai kuma sakonni da kuka aiko mana amma duk sai bayan kun sha labaran duniya. Masu aure Assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya shaida wa sojojin Amurka da ke sansanin sojan sama da ke Yakota na ƙasar Japan cewa ba wani mai mulkin kama karya ko kuma wata gwamnati da za ta kawo Amurka raini. shugaban yana magana ne sa'alin da yake jawabi a lokacin ziyarar da yake yi a kasashen yankin asiya wanda ake sa ran ya mayar da hankali akan harkokin kasuwanci da kuma koriya ta arewa wasu daga cikin kalaman nasa da ya yi wa sojojin amurka tamkar shagube ne da gargadi ga kasar da ta ware kanta daga dangi ya ce wannan ƙasar ita ce babban barazana kuma mai mulkin kama karya mai neman kashe mutanen da ba su hawa balle sauka bayan kammala jawabin nasa ne a yakota sai shugaban ya yi tafiyar minti 25 zuwa kasumigaseki da ke kusa da tokyo inda aka shirya masu liyafa da prime minister shinzo abe na wani kasaitaccen wurin shakatawa na wasan golf wanda za a gudanar da gasan golf na shekarar 2020 a gefe guda kuma shugaba trump ya nuna cewa zai gana da shugaban rasha vladimir putin a philippines lokacin wannan ziyara tasa a kasashen na asiya kafar yada labarai na kasar saudi arabia ta ruwaito cewa sojojin kasar sun samu nasarar kakkaɓo wani makami mai linzami da aka harbo daga yemen domin ya kai ga tashan jirgin saman ƙasa da ƙasa da ke arewa maso gabashin birnin riyadh 'yan tawayen huti na ƙasar yemen waɗanda iran ke marawa baya su ne suka ɗauki alhakin aikata wannan ɗanyen aikin da sojojin ƙasar ta saudiya suka zakile mahukuntan ƙasar ta saudiya sun ce wannan makamin bai yi kowane irin illa ba sai dai 'yan huti sun auna babban tashin jirgin sama ne fadar white house ta ce shugaba trump ya yi magana da sarki salman bin abdulaziz na kasar ta saudi arabia kan wannan lamari shugaba trump ya danganta wannan laifi ga kasar iran salin da yake zantawa da manema labarai yau din nan saudi arabia dai ita ce kasar da ke kan gaba a yemen domin ganin an kawo ƙarshen sojojin hutu sai dai wannan faɗin yanzu yana bazuwa har zuwa bakin iyaka domin ko a cikin watan juli yuli sai da ƙasar saudiya ta kaɓo wani makami mai linzami da aka harbo daga yemen ana saura wata ɗaya a fara aikin haji labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc Ƙasar Saudi Arabia ta kame wasu 'yan gidan sarauta har su goma sha ɗaya ciki ko har da sanannen hamshakin mai kuɗin nan da kuma wasu da suke da mukamman minista a da da kuma yanzu. Duka wannan na zuwa ne a kokarin da matashin sarkin Yarima yake na samun daidaito a mulkin nasa. Hakan kuma sarkin Salman ya maye gurbin shugaban sojojin tsaron kasan da ake kira da turanci National Guard Yarima Metab bin Abdullah wanda a da ake ganin shi ma yana cikin sahun masu neman sarautar wannan gida shi da babban sojan ruwan kasar da ma ministan tattalin arzikin kasa kamfanin dillancin labarai na, na al arabia news wanda mallakan kasar ta saudi arabia ne ya faɗa cewa da yawan 'ya'yan sarautar gidan kasar da aka tsare ciki ko har minista ana tsare da su ne sakamakon tuhumar cin hanci da rashawa da ake bincikensu a kai kuma yarima muhammad salman mai karfin ikon faɗa a ji shine ke shugabantar kwamitin da ke gudanar da wannan bincike wannan kamen dai na mai bi ya zo kasa da sati biyu ne bayan yarim muhammad ya gaito dubban 'yan kasuwa daga sassan duniya daban-daban domin baje musu manufarsa ta tattalin arzikin kasa da yake neman kaucewa dogaro da samun kuɗin shiga ta hanyar mai kawai wata mota ɗauke da bom ta yi bindiga a cikin birnin da'ir el zur in ji kamfanin lancin labarai na ƙasar syria wannan hadarin ya yi dalilin mutuwar mutane da dama kamar yadda kamfanin dillancin labaran da haɗin gwiwar ƙungiyar nan mai sa ido a yakin da ake yi a syria wadda da turanci ake kira syrian observatory for human rights suka ambato wannan harin dai an nuna an auna sansanin 'yan gudun hijira ne da suka taru a gabashin rafin euphrates shi dai birnin da'ir elzol zol shi ne cibiyar samar da mai na kasar ta siriya kuma ɗaya daga cikin manya-manyan wuraren kasuwanci na kasar hawa kuma har yau birnin na cikin birane ɗaya daga cikin biyu waɗanda sojojin syria suka bayyana cewa sun yi nasarar kwatowa daga hannun ƙungiyar isis a ranar juma'an nan da ta gabata nasarar da aka samu a bakin iyakar tsakanin iraki da syria bayan samamin da sojojin su kai a bakin iyaka shugaban yan awaren catalonia charles pongemont na ƙasar spain shida wasu ministoci hudu sun mika kansu a yau lahadi ga hukumomin birnin brussels biyo bayan ba da umarnin kama su da gwamnatin kasar spain ta yi Pranjamot ya faɗa cewa shi dama a shirye yake ya baiwa jami'an na birnin Brussels haɗin kai salin da ya isa wannan birni cikin satin da ta gabata. Ya kuma faɗa haka ne a shafinsa da shafin ya faɗa haka ne a cikin satin da ta gabata. Ya faɗa haka ne a shafinsa na Twitter. ya ce a shirye muke mu ba da cikakken haɗin kai ga hukumar shari'a na ƙasar belgium biyu bayan umarnin kame su da ƙasar spain ta bayar a yi babban mai shari'a na ƙasar ita ce ta ba da umarnin kame penjamot kwana ɗaya bayan ta tsare wasu mutane tara da ke nasaba da wannan yunkurin warewar a kafa sabuwar gwamnati da dai ta dai tsare su ne har sai an gurfanar da su gaban kotu domin bayyana musu laifinsu na cin amanar ƙasa sai dai kuma an ba da belin ɗaya daga cikinsu har ila yau babban kotun ƙasar ta spain ta miƙa buƙatar ga hukumomin 'yan sandan ƙasa da kasa na kame pendlemont shi da waɗannan mukarabai nasa guda hudu ko da suka tsere daga belgium ɗin babban mai gabatar da ƙara na ƙasar belgium ya ce sun samu wannan takardar izinin kame 'yan awaren kuma za su fara yi wa pendlemont tambayoyi nan da 'yan kwanaki kaɗan ma zuwa idan allah ya kai mu. Ladan Ibrahim a yawa kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Tuma jajircewa wajen neman ilimi na kowane fannin rayuwar ɗan adam da kuma aiki da shi su ne batutuwa da suka mamaye taron lacca da kwaleji na excel da ke a kano ta shirya a jiya asabar a wani bangare na yunkurin fadakar da jama'a akan bukatar rungumar ilimi domin kawar da fitintinu tsakanin al'umma daga birnin ta kano wato ga wakilinmu ibrahim kwali da karin bayani gurɓacewar tarbiyya tsakanin mutane musamman matasa da gurguwar fahimtar addini da kuma jahilci kan al'amura da dama na ƙara yawan fitintunu da kuma aikata miyagun ayyuka a cikin al'umma wannan ta sanya kwalejin excel kano ta shirya lakcar zaburar da jama'a domin ɗaukar matakin da ya dace in ji daraktar kwalejin hajiya asma'u yahaya ilimi shine mabudin rayuwa na dan adam ba in ba ilimi babu rayuwa ko da rayuwa ba ingantacciya ba sau da haka muna ƙoƙarin sake tunatarwa da zaburarwa akwai wasa da ilimi kuma akwai rashin haɗa ilimin boko da kuma tarbiyya irin tamu ta addini to irin wannan shine muke kokarin jawo hankali cewa dole ya kasance a mutunta ilimi saboda babu wani abu yake sama da ilimi shi yasa muke so matasa da kuma iyaye suka ce ba ilimin ba kawai a mai an inganci kuma da yadda ya kamata a amfani da shi taken lakcin dai shine ilimi da aiki da shi ta mahangar addinin islama ustaz abdallah musa abdallah da ake wa lakabi da fen abdul shine ya gabatar da makala a wurin taron. halal hakika musulunci ya yarda da duk wani ilimin da zai amfanar da al'umma tare da cewa ilimin shari'a shine ilimin da ya fi kowanne girma to mun yi magana akan haka amma akan almuhim dai shine yin aiki da ilimi a yayin da muka gane cewa yawancin matsalolin da muke ciki yau a kasashenmu musamman mu musulmai shine rashin aiki da abin da muka sani na addini da mutane za su fara aiki da abin da suka gano cikin Kur'ani na ilimi da hadisa annabi sallallahu alaihi da lallai kuwa al'umma za ta gyaru amma ga ilimi mutane sun addaci Kur'ani eh, da hadisai kuma ba su aikata abin da Kur'ani da hadisai suka sa su shi ya haifar da duka masifun nan mafita shine lallai mutane su gane cewa in ka samu ilimi to zai iya zaman maka tsira ko kuma ya zama maka nauyi ranar tashin kiyama ma'ana shine yayin da ka samu ilimi ka san cewa daɗin ilimi shine aiki da shi kana samun ilimi ka aiki da shi taron lakcin na kwalejin excel ya zo lokaci guda da wanda aka yi a cibiyar demokradiyya ta gidan mambayi a nan kano game da mahimmancin zaman lafiya da mutunta addinan juna a tsakanin al'ummar arewacin najeriya har ma guda cikin dattawan mabiya ɗariƙar majami'ar ekwa rabaran mati ɗan ke cewa wannan an yi a state level ne muna sa da irin wannan taron za a kai har zuwa local government level har zuwa level na ward inda mutane za su gane yanzu kamar a wannan taron da muka yi wani a ƙauye bai ma san an yi ba bai san ma me ake ciki ba amma kullum abin da nake faɗa mutane shine idan za a ga reverend a ga liman suna magana tare suna tafiya tare suna hulɗa tare to duk wani mai wuka zai mai da ita amma idan ba a ganin mutane to wannan zai sa kowa ya ja daga to don haka ganin mu tare ma irin wannan taron ga limamai na musulunci ga limamai na kirista wannan kadai sako ne ga mutane cewa an fara hin da mallafi baki masana dai ya zo wuri guda game da rawar da jahilci da gurguwar fahimtar addini ke takawa wajen rashin zaman lafiya da ci gaban al'umma mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya Shin yara Allah na nan haba yara manyan gobe, yan yara ku bi ma iyaye, ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so, habayara yara manyan gobe. To, madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwali. A jiya Asabar ne kuma aka fara aikin bada maganin rigakafi na cutar kwalera ga dubban ƙananan yara na 'yan gudun wato 'yan kabilar rohingya da suke gudun hijira a cox bazar da ke kasar bangladesh a huska na biyu ga fasarar rahoton wakilin murya amurka liza slane a geneva aikin bada rigakafin na kwalara ta baki da hukumar kiwon lafiya ta WHO ke jagoranta yana auna kusan kananan yara dubu 180 'yan tsakanin shekaru 1 zuwa biyar yaran za su samu ƙarin wani rigakafin da zai kare su daga wasu cututtuka yaran sun samu maganin a karon farko da aka kaddamar da aikin bada rigakafin a ranar goma ga watan oktoba da ta shige a wannan lokacin an baiwa mutane sama dubu 700 rigakafin ta bakinsu su waɗanda suka haura shekara ɗaya Kakakin hukumar WHO tarik jasarovic ya ce ma'aikatar lafiya za su kuma ba da rigakafin cutar shan inna ga yara 'yan shekaru biyar a cikin wannan aikin don kare su daga cutar da za ta nakasa su. Ya ce ya zuwa yanzu babu wani labarin da aka tabbatar na kwalara. is risk Uh, oral cholera vaccination. And WHO has uh, uh, set up a lab together with the ministry to do water Amma dai akwai fargaban samun cutar, shi ne sa aka ba da rigakafin. Hukumar ta WHO ta kuma shirya wani cibiyar gwaji da ma'aikatan gwamnati da za ta rika kula da ingancin ruwa. Sakamakon gwajin ruwan kuma ya nuna kashi goma sha bakwai da aka gwada a wuraren da 'yan gudun hijira suke zaune ya yi daidai da ingancin kasar bangladesh da na hukumar lafiyar duniya wato who sama da 'yan gudun hijiran rohingya 600 da suka arce wa tashin hankali a miyama sun isa kwas baza tun cikin watan agusta 'yan gudun hijiran suna rayuwa cikin cunkoso a wurare marasa tsafta kuma wurare da za su iya haddasa barkewar kwalara da wasu cututtuka jasarvik ya ce an ɗan samu barkewar gudawa ya zuwa yanzu cibiyar gwajin bai tabbatar da samun cutar kwalara ba ya ce babban barazanar lafiya da ake samu a wurin ita ce rashin samun isasshen numfashi da kuma kyanda. Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin. To Jalla, fasarar rahoton wakiliyar murya Amurka a Geneva, Lisa Slain. wata kotun kasar zimbabwe a jihar asabar ta ba da umarni da a ɗaure wata 'yar ƙasar amurka a gidan yari yayin da take ake tuhumarta da laifin cin mutunci da kuma nuna rashin da'a ga shugaban kasar robert mugabe a nan kuma ga fasarar rahoton wakilin muryar amurka a birnin harare sebastian mfo an kama 'yar ƙasar amurka mata o'donovan da take yi wa wani talbijin yanar gizo a ƙasar zimbabwe aiki a ranar juma'a yayin da 'yan sanda suka je gidanta bayan sun samu izinin kamata daga kotu a wani samame da suka kai mata da sanyin safiya a jiya asabar wata karamar kotu ta miƙa ta ga babban kotun ƙasar don a bata beli yayin da ake tuhumarta da laifi na mataki na uku obe shava yana cikin kungiyar lauyoyin kare haƙƙin bal'adama a ƙasar zimbabwe kuma shine lauyan o'donovan so we'll be approaching the high for bail application. What we then did was to challenge the legality of our clients. Za mu je babban kotun a ranar Juma'a domin neman izinin beli. Amma da farko mun je kotun ne don mu kalubalanci tuhumar da ake yi ma wadda muke mata aikin. Mun nuna cewa yadda aka kama ta ya saba wa tsarin dokokin kasar. Ya kamata 'yan sanda su shaida mata dalilan da yasa aka kama ta a daidai lokacin da suka je su kama tan, amma kuma ba su yi hakan ba. Abin takaici alkalin bai ra'ayi da mu ba akan wannan batun. saboda haka sai kotun ta yi watsi da bukatar mu a cewar wasu takaddun kotun ƙasar 'yan sandan sun gano sakon twitter da o'donovan ta dora akan shafinta tana cewar wani mara lafiya ne ke yi wa al'umman zimbabwe shugabanci ita kuwa 'yar amurkan ta musanta laifin cin mutunci da kuma nuna rashin da'a ga shugaba mugabe tana cewa wannan zargi ne mara tushe kuma babu gaskiya a ciki Every man got the right to decide his fight this little struggle. Cause that's the only way. da fasarar rahoton sebastia mofo daga birnin harari na kasar zimbabwe waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan washington dc yanzu kuma karfe goma kenan da minti goma sha tara na safe a nan washington ga shirin mahmud lalo duniyar amurka jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar amurka Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai dubi ne kan irin ƙurar da harin da aka kai birnin New York ya bari a baya, inda mutane takwas suka rasa rayukansu kana wasu da dama suka jikkata. Lamarin da ya sa shugaba Trump ya yi kiran a soke shirin na gasar lottery da ke baiwa mutane biza izinin zaman Amurka na dindindin. Sunana Mahmud Lalo. binciken farko da aka gudanar bayan harin da saifullah saipov mai shekaru 29 ya kai birnin new york ya nuna cewa shi dan asalin kasar uzbekistan ne wanda ya samu damar shigowa amurka ta hanyar shiga shirin nan na gasar lottery wanda ke baiwa mutane daban-daban visa daga sassan duniya domin ba su daman zama a amurkan yayin da 'yan sanda ke kokarin gano muhimman bayanai kan wannan hari shugaba donald trump yayin wani taron majalisar zatarwarsa ya yi kira ga majalisar dokokin amurka da ta yi maza-maza ta yi watsi da wannan shiri na gasar lottery domin a cewarsa ne baiwa saipov damar shiga amurka shirin lottery da ke tattaro mutane daban-daban abu ne mai kyau a zahiri amma idan ka kalla da kyau yana da matsala mun sha sukar wannan shiri a cewa trump kuma gara a rinka ɗaukan mutane bisa cancanta yana mai jaddada cewa hakan zai fi amfanin amurka what we are demanding is merit based immigration bukatar muke muikawa ita ce a rika shigo da mutanen da suka cancanta muna bukatar mutanen da za su taimaki ƙasarmu waɗanda za su samar da tsaro ga ƙasarmu ba ma bukatar masu shigowa ta hanyar shirin gasar lottery wanda hakan yakan baiwa bara gurbi damar shiga amurka waɗannan irin marasa dabara ne suke ɗiban waɗannan mutanen sannan a wani saƙon twitter da ya aike da sanyin safiyar alhamis shugaba trump ya ciki sanatoci 'yan jam'iyyar democrat kan wannan shiri na cacar lottery lamarin da ya haifar da martani daga 'yan democrat waɗanda suka zargi trump da mai da lamarin na siyasa Andrew Cuomo shi ne gwamnan jihar New York. The president's tweets, I think, were not helpful. Ina ganin um, sakonnin tita da shugaban ya aika suna ƙara dagula al'amura. Ina ganin suna ɗora laifi ne tare kuma da mayar da al'amarin ya zama siyasa. Yana magana ne a kan tsarin nan na shiga Amurka da ya shafi canki-canki na lotari, inda yake ɗora laifin akan waɗanda suka ƙirƙiro tsarin. Uh, to koya masu fashin baki kan harkar ta'addanci ke kallon ra'ayin na shugaba trump da ke nuna cewa a soke shirin gasar ta lottery bennett clifford mai bincike ne kan masu tsaron ra'ayi a jami'ar george washington Ba wai kawai muna fuskantar matsalar ta'addanci ne daga mutanen da ke shigowa daga kasashen waje ba. Wannan ba wata babbar matsala ba ce, ina ganin matsalar ita ce yadda ake samun masu tsatsauran ra'ayi na cikin gida inda za ka ga mutumin da aka haifa ya kuma yi wayo a nan Amurka ya kauce layi ya shiga harkar tsoron ra'ayi. Uh, Wannan hari na New York ya sa mutane da dama sun tuna irin har-haren da aka kai a baya a nahiyar Turai, inda watan Yuni wasu mahara suka yi amfani da wata babban mota suka rika banke mutane a wata gada da ke birnin London, tare da yin amfani da wuka suna sukar jama'a. to tuni dai hukumomin london suka ba da umarnin a sassaka shingayen da za su rika kare aukuwar irin wannan lamari amma ƙwararru sun ce yin hakan ba zai bada wata cikakkiyar kariya ba amma hukumomi a faransa ƙasar da ita ma ta sha fama da irin wannan hari na 'yan ta'adda sun ce akwai wasu muhimman matakai da ya kamata a rika ɗauka emmanuel macron shine shugaban ƙasar ta faransa Ana buƙatar wasu muhimman matakai idan har ana son a yaƙi ta'addanci. Ta yadda doka za ta bari a rika kai samame ko kuma a rika ɗaukan matakai kan mutanen da aka riga aka gano suna da haɗari ga jama'a. Euh, to, tuni dai shugaba Tom ya faɗa a shafinsa na Twitter cewa ya ba da umarnin a ƙara tsawar matakan tantance matafiya kafin su shiga amurka amma afsal ashraf na jami'ar nottingham da ke birtaniya ya ce wannan mataki ba zai wani tasiri ba ban yi tsammanin akwai wani aikin tantancewa da za a iya yi da zai iya sauya yanayin tsaron da aka ɗauka yanzu ba da nufin gano mutanen da ke shirin kai hari ya kuma kara da cewa zai yi matukar wuya a rika gane irin mutanen nan da suke kitsa hari su kadai to sai dai yayin wani taron manema labarai a ranar laraba da ta gabata magajin birnin na new york bill de blasio ya ce ba za su firgita da kowace irin barazana ba ba za mu razana ba domin wannan harin da aka kawo wani yunkuri ne na hana mutane su samu walwalar yawon zuwa wuraren ayyukansu to kuma ga dukkan alamu mutanen birnin na new york kamar irin su joe lapo sun ji kiran magajin garin na tashi a wannan safiya kuma ba zan bari wani razana ni ba zan fita in more rayuwata to hasali ma duk da wannan harin da aka kai hukumomin sun ce za a gudanar da wani wasan gudun famfalaki da ake kira tcs new york marathon kamar yadda aka tsara za a yi a ranar lahadi mai zuwa masu haro da kuma kawo ƙarshen shirin namu na duniyar amurka wannan mako sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin waɗanda aka ji muroyinsu musamman ma salihu garba da ibrahim kalmasi garba ni mahmud lalo nake cewa muta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla a gaida mahmud lalo yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo saƙonni da kuma saurare kuka aiko mana. Sakonmu na farko ya fito daga Rilwanu Ibrahim London a garin Wuba, jihar Adamawa. Ya ce hakika matakin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ɗauka na sake farfado da yankin Arewa maso gabashin Najeriya wani abin yabawa ne da fatan za a samu mutane masu tsoron Allah domin tafiyar da wannan aikin. Sako na gaba na cewa Allah ka maida wa 'yan ta'adda da ke harba wa ƙasar Saudiya makamai makamancin abin da suke yi daga Aliyu Usman taka lafiya birnin Kebbi. sai kuma wannan sako da ke cewa salam voa hausa allah ya ji kan waɗanda suka mutu sakamakon mummunan harin ƙunar bakin wake a gabashin siriya ya baiwa waɗanda suka jikata lafiya daga usaina alhaji umar forever da aisha usaina dangote karasuwa wannan sako na cewa saudiya da yemen kai wa juna hari da kuma kai harin ƙunar bakin wake ba shine mafita ba zama a teburin sulhu shine mafita sako daga fatima baba gana alhaji dabuwa nguru Wani sako na cewa a gaskiya mu dai talakawan Najeriya ba mu ga alamar farfadowar tattalin arziki a Najeriya ba ganin yadda komai ya yi tsada a Najeriya musamman kayayyakin abinci. Daga Muhammad mai kayan miya Oji Kwatas Gombe. Wannan sako na cewa salam VOA Hausa, hakika muna gamsuwa da yadda kuke karanto mana sakonninmu, don haka sai mu ce Allah shi kyautata amin. Daga Bala Muhammad Damban jihar Bauchi. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau, ya ce muna godiya ga sanita mai wakiltar yankinmu na Neje ta Arewa, Dr. Aliyu Sabi Abdullahi, bisa samar mana da kayayyakin aiki da yi a babban asibitinmu na ƙaramin hukumar Rijau da ke tungar magaji. Hakika da babu gara ba daɗi. Muna godiya matuƙa bisa haka, kuma muna buƙatar a gyara muna muhallin wannan asibitin domin wallahi ya yi matuƙar lalacewa. sai kuma wannan sako da ke cewa hakika muna jinjinawa wa dan majalisar wakilai mawakiltan kananan hukumomin ƙaura na moda da birnin magaji alhaji aminu sani jali bisa bayar da tallafin kudaden karatu na scholarship ga ɗaliban makarantun gaba da sakandare da ke yankinsa hakika wannan abin yabawa ne matuka daga mahmudu salihu ƙaura na moda zamfara To madalla yanzu kuma za mu kawo labarai amma wannan karin a takaice. Shugaban 'yan awaren Catalonia Charles Pondemont na ƙasar Spain shi da wasu ministoci hudu sun miƙa kansu a yau Lahadi ga hukumomin birnin Brussels biyo bayan ba da umarnin kama su da gwamnatin ƙasar Spain ta yi Pranjamout ya faɗa cewa shi dama a shirye yake ya baiwa jami'an na birnin Brussels haɗin kai sa'ilin da ya isa birnin cikin satin da ta gabata. Ya faɗa haka ne ko a shafin na Twitter ya ce a shirye muke mu ba da cikakken haɗin kai ga hukumar shari'a ta ƙasar Belgium biyo bayan umarnin kame su da ƙasar Spain ta bayar a yi. Wata mota ɗauke da bom ta yi bindiga a cikin birnin Dar el Zor, in ji kamfanin dillancin labarai na ƙasar Syria. wannan hadarin ya yi dalilin mutuwar mutane da dama kamar yadda kamfanin dillancin labaran da haɗin gwiwar ƙungiyar nan mai sa ido a yakin da ake a syria wadda turanci ake kira syrian observatory for human rights suka ambato wannan harin dai an auna sansanin 'yan gudun hijira ne da suka taru a gabashin rafin euphrates shugaban amurka donald trump ya shaida wa sojojin amurka da ke sansanin sojan sama da ke yakota na kasar japan cewa ba wani mai mulkin kama karya ko kuma wata gwamnati da za ta kawo amurka raini shugaban yana magana ne sa'ilin da yake jawabi a lokacin ziyarar da yake yi a kasashen yankin asiya wanda ake sa ran ya da hankali akan harkokin kasuwanci da kuma kore ta arewa to duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shirye mu da wannan lokaci amma kafin mu yi sallama da ku muna yi wa iyalan gidan masu jauje a kwantagora ta'aziyar rasuwar alhaji isa mai jauje wanda ya rasu a yau dinnan a garin kwantagora allah ya ji kansa kuma allah ya kara haƙurin wannan rashi da aka yi samu a madadin baki ɗaya ma'aikatan sashen hausa da murya amurka musamman lada ibrahim a yawa da sidi wanda ya shirya ba da umarni sai kuma injiniyan mu al santos baba ya kuma ke sallama a huta lafiya